bismillahir rahmanir rahim rajab da sauran watanni hudu masu alfarma rajab wal ashhurul hurum watan rajab shine wata na bakwai daga cikin watannin shekarar hijira guda sha biyu kuma rajab ɗaya ne daga cikin watanni masu alfarma guda hudu wanda allah mabuwayi da ɗaukaka yake magana a kansu a cikin faɗinsa lallai ƙidayar watanni a wurin allah wata goma sha biyu ne a cikin littafin allah a ranar da ya halitta sammai da ƙasai a cikinsu akwai guda hudu masu alfarma kuma rajab watan bakwai shi ne mabuɗin watanni biyu masu alkhairi da albarka wato watan sha'abana da ramadana watan takwas da na tara kenan kuma hakika watan rajab ya kasance daga cikin watannin da suke da girma a wurin laraba tun a zamanin jahiliya saboda an sanya masa suna rajab ne daga kalmar tarjibi wadda take nufin girmamawa saboda larabawa sun kasance suna girmama watan har su bar yin yaƙi a cikinsa don girmama shi da jin kwarjininsa wasu malaman sun ambaci cewa rajab a zamanin jahiliya yana da sunaye fiye da goma sha hudu daga cikin waɗannan sunaye akwai al'asammu kurma saboda a cikin wannan wata ba a jin motsin makami don yaƙi daga cikin sunayen al'asabbu mai kwarara saboda suna ƙudurta cewa wai rahama a cikin watan rajab ana kwararo ta kwararowa yana daga cikin sunayen harim tsoho saboda alfarman watan da daɗe ne ya tsufa yana daga cikin sunayensa muqim zaunanne saboda alfarmarsa tabbatacciya ce zaunanniya kuma yawaitar sunayen abu yana yin nuni kan girmansa kuma a watan rajab kuma watan rajab a musulunci yana da falala da matsayin da gwaninsa daga cikin watanni masu alfarma guda hudu ba su da shi sai dai kuma ba a keɓance shi sai dai kuma ba a keɓance shi da wata ibada ayyananniya wacce ba za a yi ta a wani watan ba saboda babu wani abu da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan hakan ibn taymiya Allah ya yi masa rahama yake cewa haka su ma hadisan da aka ruwaito akan falalan watan rajab a keɓe ko falalar azumtarsa gaba ɗaya ko azumtar sashen rajab ko wata falala da ake cewa ta keɓanta da shi kamar sallar raga'ib dukka waɗannan ƙarerayi ne da aka ƙirƙiro kuma ibn al-qayyim Allah ya yi masa rahama shi ma yake cewa duk hadisin da ya ambaci yin azumin ɗaukacin watan da sallan wasu daga cikin darare a cikin watan to waɗannan ƙarya ne wanda aka ƙirƙira don haka ya wajaba a wannan watan a yayi ƙirƙirarrun abubuwa waɗanda mutane da yawa suke aukawa a cikinsu kuma yana daga cikinsu keɓance watan da nau'o'in salloli kamar sallar raga'ib da sallah mai raka'o'i dubu wadda ake ce mata alfiya da wasunsu ko a ware watan da da lamarin fitar da zakkar dukiya a cikinsa a ce sai a cikin watan rajab ko keɓance yinin yininsa gaba ɗayansu yinin watan rajab gaba su ko sashen su da azumi ko keɓance daren ashirin da bakwai da wata ibada ko biki da riya cewa ita ce daren isra'i da mi'raji duk wannan maganin ibn qayyim ne kuma a cikin watan rajab babu laifi mutum ya yawaita ayyukan da ya saba aikatawa a wani watan na daban kamar azumi da salloli da umra ba tare da kudurta cewa suna da wata falala ta musamman sakamakon yin su a rajab ba a'a hakan zai kasance ne kamar eh, wato yin ibada a cikin watan rajab kamar shiri ga watan ramadana domin watan rajab kamar iska ne sha'abana kuma kamar hadari ramadana kuma kamar ruwan sama kuma duk wanda bai yi shuka a watan rajab ba bai yi ban ruwa a watan sha'abana ba ta yaya zai yi girbi a watan ramadana wallahu ta'ala a'lam